akwai kadakarwa kan wani da wani ya tambaye ni akwai wani littafi mai suna tsari martabar manzon Allah wani ya ga suna na a jiki in ina da masaniya a kan littafin in eh, ina da masaniya a kan littafin akwai wani littafi da wani malami ne a kan ya sa masa suna karamomin shehu na su da kadarar lahira ya fi zana karamomin na kiyin malam nasir kabara wani shugaban da rikar kafiriya yi littafi guda a kai cikin karamomin da ya faɗa suna da yawa amma na kawo guda biyar daga ciki yake na farko sammai da sassai sun wuce ta lokacin da nasir kabar zo ya ce mala'ika gudu da kansa ya sauko kasa domin karɓar ranka na uku wanda ya zai kabarin mamu na kira kabara daidai da wanda ya gunci kabarin annabi mai wasu yake wa Allah ya karta wa duk wanda suka halarci jana'izarsa na biyar yake Allah ya aiko na jikin gaisuwa ta musamman lokacin mutuwarsa to da kaza da kaza su yi kirka waɗannan al'amura haka ya ɗin littafin a sani ina bibin bambanta ba cikin watan roba. Idan lokacin da aka yaɗa rudani rudani mutane suke ta maganganu malamai suke ta kakatarwa da cikin wannan mai sai muka tuni ta kakatarwa mu uku gani da malam abdulwahab da kuma wani dan uwa malam bakir ali umar wanda yake abincin mu ne karatu gamar madina yana cikin ji a kan ilimin hadisi lokacin da zo mutum ta muke madiya da muke madiya guda nasta ce guda biyu ga dakar dan mai da mutum mutum mutum da mun yi a kafin ciwo waɗansu da dukkan jami'an da muke karatu a masallacin Usman suna samu sun suka mayar da suka rubuta tasu sun ne zama lissafi. Suka kawo na duba su hadisan da suke ciki ne kamar da akan su kan kowane hadisi inganci ko rufe ingancin sa. Sun suka za a kawo inganci ko rufe ingancin sa da sun rufe. Sun tsaya da ayar da ayar da lambar ta da sun suke. Mun kuma yawan misalin musamman shi ne aka buga ya zama lissafi. to an bi da hakika kuma hakika kun ta amma tabbacin da cikin da kun kun kare iya ta wani abu kuma da yake to wannan shi ne magana da yake da kuma na ilimin da ya ana kai ko da masallaci